saurayi wanda bai taba aure ba da budurwa da taba yin aure ba musamman suna fi koya mu zaman aure ni suna na faci na yau fulanin asali ne wacce kuma kuka fi sani da kyauta da laliya a cikin shirin daɗin kowa wasa farin girki tun ina yarinya na tashi da abubuwa guda shida amma na fi faɗan guda biyar ɗin na farko na tashi ina son fim ina son yin ɗinki ina son yin waƙa ina son aikin asibiti sannan kuma ina son ɗan irin koyarwa ɗin nan nake so akwai wani ana ce masa attaye ana ce masa shamaki dan garin ma ne dan rano nan ina tafiya sai na gan shi da yara sai aka ce ai ga attaye can ya tafi zai kai yayansa a fim da su sai na ruga na ce attaye saboda Allah zai da kai ka san kana zuwa fim amma baka taba kai ni ba gashi ina bala'in san in shiga fim kuwa sai ce zo mu je inda fim ne kawai irin eh, na je ma a zuwan kallo ma kawai zan yi ga yanda ake fim din ya dan burge ina zuwa rol ɗin farko sai aka bani matar matar waziri a ah, lawan taura ni ce mata lawan taura a fim ɗin ku yanga ta alhaji salisu ofisa ubangida na kenan a fim <laughs> shine to daga nan na bi shi sai muka saba da mutane wata ana ce mata ruki kawata fulata na gombe ne to ko ina ina binta muna yawo wuri haka dai in za mu je ranar da daddare sai ta ci dala raka za ta yi wa wani darakta barka matar ta haihu sai na to mu je muna zuwa a ah, darakta an samu karuwa Allah ya raya Allah ya raya to muna tafiya kawai sai kira kawata sai ce wata tana fim ne sai ta ce mata eh sai ce to da Allah idan ina fim ga script na an bani in fito a as a kyauta da laliya na ce to na karba kuma daman can ina bala'in sai in yi fim a daɗin kowa a tashar arewa 24 abin da isa na buɗe makaranta ta mai zaman kaina domin tarbiyyar da matan aure saurayi wanda bai taba aure ba da budurwa da taba yin aure ba musamman su na fi koya mu zaman aure sannan kuma kamar mata haka akwai zaka ga namiji yana da matarsa so matsala kaɗan ce wani yana kawo matarsa na kan ce bai kamata kawo matarka ba ya kamata ka zo ta zo amma kowa da ranarsa wasu faɗi abin da yake damunsa wasu matsalolin ma kaɗan ne sai kawai dan gyaggyara sun koma sun zauna lafiya himself in the name ba da su da yawa tun da lokaci ana ganin mu ba sele ne ba bari kawai a bamu short sin mu dan yi dan kadan mu fita saboda ana ganin mu ba san fuskar mu ba bale a ciniki ba ni dai bayan kafin dadin kowa na yi wani fim da ya burge ni gaskiya baban magaji mijin yawa a lafiyan bare bare yake gaskiya dan ni a lokacin ma wallahi ban ma san shi ba kuma na yi mamakin yanda aka yi kira ni kuma na je na ja fim din nan dan a fim din gaskiya na sha wahala sosai kusan ni na jama fim din to shine dai zan ce fim sunansa waka ci waka wani a yanki ake haskawa sai ku yanga sai ni duk wasu na dan wanda su da yawa <laughs>